kungiyar gwamnonin da za ta saurari jawabi daga tawagar gwamnonin arewacin kasar goma sha uku da suka halarci wani taro da aka yi a Amurka a tsakaninsu da wakilan gwamnatin Amurka da na Denmark da kuma na Norway kan yadda za a magance matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin. To sai dai kuma yayin da hukumomin tsaro a Najeriya ke cewa ana samun ci gaba a yakin da ake yi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Wasu gwamnonin arewa na fa bayyana rashin su da irin matakan da ake ɗauka a jihohi ukun da aka kafa dokar ta ɓaci. Gwamnan jihar Adama Murtala Yako ɗaya daga cikin gwamnonin arewa da suka je Amurkan ya ce su fa har yanzu yanzu ba su gamsu da irin matakan da ake daukan ba. To don menene babu aka baro? Za ka je ka ce Boko Haram tana da motoci talatin da bakwai sun kama hanya suna tafiya za su je su kona wani wuri. Uban ba a yi musu ba su je inda za su je su kona. Sannan eh, wai wani ya ce mana wai sun zo daga wani boda wani boda kashe kashe ko wace rana ana kashe kashe. Mun ce musu wannan fa yin yadda ake eh, yabi nan wane ne bayan su ne suke wadanda suka sa wannan waɗanne ne a bayan su ba wanda ka taɓa mana na farko kenan na biyu kuma mu a ce musu waɗannan da suke yin wannan bom wayan ya iya yin bom a wajen ina ne a ina suka samu wannan bom ina bindiga ba mai a Najeriya ta ina suka samu wannan bom. To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa su kuwa alamun da ke kan iyakan jihohin adama da borno da suka yi fama da hare-haren 'yan bindiga hankulansu sun fara kwantawa komai ya daidaitu yanzu babu wani matsalar ballin ta ce ana wani fargaba ɗarɗar da ake ma ya kwanta yanzu. To kamar ya jama'a suke gudanar da harkokinsu na yau da kullum? Eh yanda aka saba kullum da babu wani matsala kowa yana gudanar da aikinsa yanda aka saba. Eh to lamura gama alhamdulillah yanzu don jama'an tsaron suna dan shigowa sun ja dajin kuma suna dan kama mutane da daidai, jiba jifa jifa haka. To kamar irin zaman da ake a wannan yankin yanzu ya ake ciki? A da sauki da yanzu ba wani zaman ɗarɗar da da yake akwai jami'an karo da mutane dai sun samu kwanciyar hankali sai dai mutanen gudun hijiran ne da suka gudo daga izgiya da butukun har yanzu suna nan a gulatin Halin da jike jige dai abincin su da yake dama za su je su kwashe kwanakin baya sai mutane suka zo suka kokona. Har yanzu suna cikin halin takaici don ba su samu Eh, tallafin abinci duk wanda nema suka kawo har yanzu ba su sake samun abinci ba. Yanayin makarantu a wasu wurare inda da abu ne shara za ka tada yara ba sa zuwa makarantun firamare sakamakon. Eh akwai wannan kuma ba don gaskiya yara da yawa iyayensu sun dan janye su daga makarantan. Eh, malaman ma suna fargaban zuwa kuma ana tashi wa makarantar ma da wuri. fata dai shine Allah ka ƙarshen wannan matsala da ya so durkusar da arewa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya